radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio VOH ta suka kamo a cikin shirin sa na ranar yau Asabar. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya tare da Tahir Amin. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na guzurin hanya. Daga shi kuwa sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu yasu gyara zama kuma su jajin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun santa da Abdullahi Salu Katsina. ko kun san. Jama'a masu rare Assalamu alaikum yau Asabar biyar ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu rare kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan Maris na shekara ta 2013 shugaban kasar venezuela hugo chavez ya rasu hugo rafael chavez perez an haife shi ne a ranar 28 ga watan yulin shekara ta 1954 shine kuma shugaban kasar venezuela na 64 an san hugo chavez a matsayin jagoran jin halin bolivaria kuma ya shahara da manufofinsa na demokuraɗiyyar zamantakewa da kuma adawa da tsarin dunkulewar duniya na jari hujja da manufofin harkokin waje na amurka da goyon bayansa ga matsayin iran da kuma palestino shine wanda ya kafa jamhuriyar fifth party movement kuma ya mutu sakamakon ciwon daji a shekarar 2013 yana da shekaru 58 a duniya Hugo Chavez ya zama shugaban kasar Venezuela na farko a shekara ta 1998 kuma an sake zaben sa har sau biyu shekara ta 2002 da kuma shekara ta 2006 ya kuma lashe zaben shekara ta 2012 a karo na hudu amma rashin lafiyarsa ta yi sanadin rasuwarsa a ranar biyar ga watan maris na shekara ta 2013 masu harkokin sun cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan maris na shekara ta 2016 ray tomlinson wanda ya kirkiro imel ya mutu a cikin shekara ta 1971 yadda yake aiki a matsayin injiniyan kamfanin bincike na boston ray tomlinson ya kirkiro tsarin imel na farko na hanyar sadarwa a kan apartnet wato sigar intanet farko tare da tsarin hostname at username wanda aka saba da shi ya aiko da imel ɗin farko a cikin sigar yanzu a cikin shekara ta 1977 kuma an gabatar da tsarin sa a matsayin daidaitaccen tsari na imel alamar at don imel ya juya wannan alamar ta zama sananniyar alama a duk abin da ake danganta shi da intanet a lokacin aikinsa ya share fagen kafa hanyoyin sadarwa na zamani toyota alal misali zai zama wata duniya ce ta daban ba tare da yin amfani da alamu na at ba domin tattaunawa da wasu masu amfani da ita daga nesa tomlinson ya sami lambobin yabo da yawa daga lambar yabo ta wobi zuwa ta yeriman austria's literature sannan kuma a rubuta sunansa a zauren fem na intanet mallafin email ray thompson ya mutu sakamakon bugun zuciya a ranar cikarsa shekaru 75 da haihuwa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Kotun ɗaukaka ƙara a tarayyar najeriya ta tabbatar da kwace wasu kadarori na tsohuwar Minista man fetur na kasar da ke abuja da Legas. gwamnatin kasar masar ta yi allah wadai da harin kunan baki wake da aka kai a masallaci a garin peshawar na kasar pakistan na amurka ta tsawaita kuma tattalin arzikin da ta kakaba wa gwamnatin kasar zimbabwe yanzu kuma ga cikakkun labaran wata kotun ɗaukaka ƙara a abuja babban birnin tarayyar najeriya ta goyi bayan hukuncin kotu ta farko na kwace gidaje daga hannun wani da ake kira koka aluko wanda kimarsa ya kai dala amurka biliyan goma sha takwas kafin haka dai hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yi wa tattalin arziki ta annuti ta ce gidan mallakin tsohuwar ministan man fetur na ƙasan ne wato diazani madueke wacce ake nema don ansa tambayoyi kan abubuwan da ta mallaka wa'anda ake zato na jama'a ne labarin ya kara da cewa gidan da ake magana a kansa yana kusa da fadar shugaban ƙasa ne a abuja kuma ya kunshi babban gida da ɗakin kwanan ma'aikata da wani ɗaki a ƙarƙashin ƙasa don kula da harkokin tsaron gidan wanda haka an sanya kayayyaki masu tsada a cikin gidan banda haka akwai wasu gidaje a unguwar victoria island da ke birnin lagos wanda suka hada da gida mai lamba 1391 da kuma gida mai lamba 1392 a anguwan tiamayu da ke avenue tower a birnin lagos da ke avenue tower da ke avenue tower a birnin lagos mr alukode ya yi aiki ya yi aiki kudda kudda tsohuwar ministan man fetur a lokacin da take rike da kujerar ministan man fetur na kasar a lokacin shugabancin goodluck jonathan gwamnatin kasar masar ta yi allah wadai da hare-haren kunan bakin wake wa'anda aka kai cikin wani masallaci na mabiyan masabar shi'a a birnin peshawar na kasar pakistan a jiya juma'a jaridar egypt today ta nakalto ma'aikatar hakoki wajen kasar masar tana faɗar haka a jiya juma'a ta kuma kara da cewa tana jajantawa iyalan wa'anda suka rasa rayukansu da kuma gwamnatin ƙasar dangane da wannan rashin a wani bangaren kuma babban muftin ƙasar masar mufti shauki allam shi ma ya mika ta'aziyarsa ga gwamnati da kuma iyalan wa'anda abin ya shafa ya kuma yi addu'a Allah ya gafarta waɗanda suka rasa rayukansu a cikin masallacin da kuma fatan Allah ya ba waɗanda suka ji rauni murmurewa da gaggawa. A jiya Juma'a ce dai wani ko wasu 'yan ƙunan bakin wake suka tarwatsa kansu a cikin mutane masallata a cikin wani masallacin Juma'a a birnin Peshawar na ƙasar Pakistan inda mutane hamsin da shida a take suka rasa rayukansu a yayin da wasu da dama suka ji rauni. gwamnatin kasar masar ta bayyana cewa yakin da ake yi a kasar ukraine ya shafi dukkanin bangarorin rayuwa na kasar jaridar egypt today ta kasar masar ta bayyana cewa yakin da kasar rasha ta fara a kasar ukraine ya shafi kayakin yau da kullum a kasar daga ciki har da farashin dala amurka 101.4 ganga guda a kasuwannin duniya a halin yanzu don haka kuma wannan farashin zai shafi dukkanin kayakin banda haka kasar masar na shigo da alkama kai tsaye daga kasar ukraine wanda halin yanzu ba zai yi ba labarin ya kara da cewa tashin farashin makamashi yana tasiri wajen kara farashin dukkanin kayayyaki a kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa ta tsawaita takunkuman tattalin arzikin da ta kakaba ƙasar zimbabwe tun shekara ta 2003 jaridar the nation ta ƙasar kenya ta nakaltar shugaban ƙasar amurka joe biden yana faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasar zimbabwe emerson nangwagwa bai aiwatar da soye da ya yi alkawali zai aiwatar ba bayan da ya karbi mulki daga hannun tsohon shugaban kasar marigayi robert mugabe banda haka shugaban ya ce har yanzu ana takurawa 'yan adawa da kuma 'yan jaridu a kasar ta zimbabwe a ƙasar sudan kuma shugaban ƙasar sudan abdul fattah al-burhan ya gana da wakilan majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙasar birtaniya a birnin khartoum babban birnin ƙasar don farfado da tattaunawa tsakanin gwamnatin sojoji da yake jagoranta da kuma 'yan siyasa masu adawa da gwamnatin sojojin kasar jaridar sudan tribune ta bayyana cewa a ranar alhamis da ta gabata ce burhan ya gana da wakiliyar kungiyar tarayyar turai a yankin gabashin afirka annette weber da kuma mu'azzin malik jakadan kasar birtaniya nahiyar afirka bangarorin uku dai sun tattauna batutuwa da dama daga ciki har da shirin kafa sabuwar gwamnatin rikon kwarya wacce za ta kammala aikin mai da kasar kan turbar demokuraɗiyya majiyar fadar shugaban ƙasa a birnin khartoum ta tabbatar da cewa shugaba burhan ya gana da wa'annan jami'an ƙasashen yamma kuma maganarsu ta ƙare akan kafa sabuwar gwamnatin rikon ƙwarya a ɓangarenta mrs weber ta bayyana cewa ta gamsu da shawarar da shugaba burhan ya gabatar na kafa sabuwar gwamnati tare da haɗin gwiwa da 'yan siyasar ƙasar wanda zai ba wa ƙasar damar dawowa kan tsarin demokuraɗiyya tun ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata ne dai shugaba burhan ya jagoranci wani juyin mulki a ƙasar ta sudan wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka tsakanin sojoji da 'yan siyasa sannan mutane suka fara zanga-zangar jinin gwamnatin sojojin ƙasar an kashe mutane da dama sannan wasu da dama sun ji rauni har ila yau an kama wasu da dama an kulle su masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla a gaida tahir amin dauke da cikakkun labaran duniya yanzu kuma sai mu gyara zama da musu shirin na guzurin hanya tare da shagar alƙadar mubarak بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata dangane da dan dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da Allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzu ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba dan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba Abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzurin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzurin da kake ɗauka ka da shi a kana bukatun sa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatar sa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga ubangiji yana faɗa ya kai dan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma zaka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari Eh, wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga na ga ayyukan da na nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyukan nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yinsu akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zucin nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka yi a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake sauwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Ba tare da ɓata lokaci ba mu gaito muku a na wannan makon inda zamu mu gaito muku Aliyu Za'if Tukari wani fitaccen mawaƙi a kasar Iran domin jin irin tsaraba da ta zama na aiso a lafiya. چه شد ای بلبل شیدا سر خواندن نداری چه شد آن شور شیرینت چه شد آن بیقراری حال نو گلان پرسی ز نسیم بهاری نه آوای دلانگیزی دگر از دل برای اگر داری به دل چون من ز خزان بد شکایت ندارد رنگ و بو چمن و دل برایت به دنبال بهار بی خزانی هوا خواه نشاط جاودانی کسی این می ندارد بهار عاشقان هرگز خزان در پی ندارد بهار عاشقان هرگز خزان در پی ندارد to duka duka iya abin ya sauke na a cikin shirin gan lokacin na hararar musu amma din tahir amin da labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato tv 1ng a huta lafiya